To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji irin tattaunawa da ake tsakanin Malam Balarabe da Saratu da har muka ji Malam Balarabe ya gyara tsayuwarsa ya ce gaskiya magana ta zo da ni wajenki magana ce mai muhimmanci. zan sanar da ke gaskiya saratu tun ranar da na fara ganin ki na je ina son ki ƙaunar ki ta mamaye jiki na gaba ɗaya na yi ƙoƙarin in yi haƙuri in bar abin a cikin zuciyata saboda ganin ga wanda kike so amma abin ya gagara shine na ce bari in daure in zo in sanar da ke in ji ta bakin ki. kin ganni nan ba da aure ban taɓa yin aure ba shekaru na 38 kenan ina fatan za ki amince mu tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tun da ya fara magana Saratu ta tsure da ta so balbale shi da masifa sai kuma ta yi tunanin kar ya ji haushi ya je ya kulla mata wani mugun abun gwamnati bi shi ta lalama su rabu lafiya tunda ita ta janyo wa kanta ta kalli malam balarabe ta ce malam na ji bayaninka na gode da ƙaunar da ka nuna min Allah ya saka da alheri na ji daɗi sosai karka ji komai zan iya amincewa da aurenka malam kai ma fa mutum ne kan ni to akan wani dalili zan guje ka na gode yanzu sai ka faɗa min ranar da za ka koma zuwa ko malam balarabe ya ji daɗi sosai bai yi tunanin saratu za ta yi masa mutunci haka ba ya ce mata bayan kwanaki biyu zan koma dawowa saratu ta ce to allah ya kai mu malam balarabe suka yi sallama ya tafi to saratu tana zaune a ɗakinta ta yi ta gumi tana mamakin wannan lamari ta ce haka kawai garin fitina ta zan je na janyo wa kaina lalle shi yasa ba na ganin ci gaba akan aikinsa a shi don ya mallake ni ya aure ni ya haɗa min maganin kowane lokaci sai in ji malam balarabe ya faɗo min a cikin raina gaskiya nake yawan tunanin shi a kowane lokaci ashe shi aiki yake yi a kaina don ya mallake na 'yan aure shi to allah ya rufa min asiri maganin bai ci ni ba sai dai ya je ya nemi wata amma ba ni saratu ba sai ta ɗauki raguwar maganin ta je ta watsa shi a masai ta ce ba sai ya ƙara na ba a wajensa zai bani maganin in yi amfani da shi to saratu ta kira ƙawarta asama'u wacce ta nuna mata wajen maganin asama'u tana ɗaga wayar saratu ta yi mata bayanin yadda suka yi da malam balarabe asama'u ta tsure ta ce to kin ga garin jajibe jajiban mu za mu je mu jajibo wa kan mu jaraba ko ni da man na rabu da zuwa wajen su na canza malami wajen malamin da nake zuwa ya iya aiki sosai don ya fi malam balarabe iya aiki sai dai shi ina ganin kamar boka ne saratu ta ce ni abin ya fara ban tsoro haka kawai daga zuwa neman magani sai malami ya nemi ya aure ka hmm? kana zaman ka haka kawai ka jaji kanka bala'i kasama wata yi dariya ta ce saratu kenan amaryan malam balarabi ta ce kin ga asama uba na so kar in ƙara jin wannan maganar a bakinki ki kasama ta yi dariya ta ce Hajiya Saratu kenan dan na ambaci sunan masoyin naki sai ya zama abun faɗa to Allah ya baki hakuri. Yanzu kin tuba da zuwa wajen boka da malami kenan? To ya zan yi asama'u garin neman kiba za a je a samu rama ai mana haƙura kan na je na janyo wa kaina bala'i. Ta ce yanzu ya zaki da son Abdullahi kin haƙura kenan? ta ce to ba dole na haƙura ba ina ji ina gani zan je in janyo wa kaina abin da ya fi ƙarfi na a bai kamata ki karaya da wuri ba tunda kina son ki taho mu je in raka ki gurin amma gaskiya garin da nisa can fa wani ƙauye ne anya zan je kuwa sama'u to inda kin ga kina son abdullahi har yanzu kawai ki taho mu je ki ga aiki sai kin yi mamaki sosai to shikenan a sama'u zan taho mu je yanzu wace rana kika ga ya dace mu je garin mu bari sai ranar laraba sai mu tafi ko to shikenan allah kai mu larabar ta ce amin to bikin haniya yana ta gabatowa yau saura kwanaki ashirin daidai ana ta hidimar biki gashi amarya ba ta da lafiya tana kwance ciwo take yi sosai hajiya umma sai yadda za ta yi haniya ta koma abin tausayi da ita alazzakar kuwa ko kallon su baya yi ita da mahaifiyarta ya ce ko gawarta za a kai gidan abbas sai ta shiga gidansa in ya so idan aka kai gawarta sai a ɗauke ta a kai ta kabarinta to abubuwa sun yi wa hajiya umma yawa ta rasa yadda za ta yi ko abinci haniya ba ta iya ci magana ma sai ya zama dole sannan take yinta mahaifiyar abbas ta zo duba haniya bayan sun gama gaisawa da hajiya umma ta kalli haniya ta ce anya kuwa hajiya umma wannan ciwon da haniya take yi ba kamun mayu ba ne ta ce allah ko ta ce hajiya asabe ke ma kanki kin san halin hajiya balkisu Danta yana son abu an hana su ai ba za su bata haka ba kina fa ganin mahaifiyarsu alhaji zakari da ta nuna ba ta son alhaji ahmad ya aure ta lashewa baiwar allah nan kurwa ta yi ta mutu bayan mutuwarta aka yi auren tunda daman ita ce ta nuna ba ta son auren ta lashe mata kurwa ta cinye ta ta mutu saboda haka dole sai kin dage da nema wa haniya magani idan ba haka ba sai sun kashe miki ya sannan hankalinsu zai kwanta hajiya umma ta yi shiru tana nazarin magana hajiya asabe. ta yi tunani sosai ta ce kuma fa magana ke gaskiya ce hajiya asabe. ni kwakwalwata ta je wajen wannan tunanin ba sai yanzu da kika yi magana na yi tunanin hakan yana fa iya faruwa ke ma dai hajiya umma kamar baki san halin hajiya balkisu ba da mugunta wannan haka yake eh, to kawo shawara yanzu me kika ga ya dace za a yi Da ce abin da ya fi dacewa kawai magani za mu ba zama wajen nema a samu su sake ta ta yi lafiya shine abin da ya dace mu yi ni umma salama ni da ban san wajen malamai ba yanzu ya zan yi kenan ishirinki kawai wani mutum mai bayar da magani wajen shi za mu je ya duba mana ya gani mayu ne suka kama ta koya idan ma wani ciwon ne yake damunta duk zai mana bayani idan muka kai ta to shi kenan hajiya asabi shawarar da kika bani hakan za a yi muna tare da miyagun mutane muna zaune a haka ba mu neman maganin komai sai dai mu yi addu'a Allah ya kare ta ce amin dai idan alhaji zakari ya zo zan yi masa bayani to haniya tana bacci bata san abin da ake yi ba suka gama gulma su hajiya asabe ta tafi gida bayan kwanaki biyu hajiya umar ta yi wa alhaji zakari magana zuwa wajen mai magani alhaji zakari ya ce to daga nan shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ya ce hakika su hajiya bulkisu za su iya kama kurwa haniya musamman abdullahi yana jan haushi an hana shi aurenta ko kashe ta ne gwammayayi da ya bari wani ya aure ta in ya so su yi asara gaba daya shi abbas din bai aure ta ba shi kuma da ya bari wani ya aure ta gwamma ya kashe ta gaba daya su yi asara ai mugunta ce da su kamar me ni ba zan taɓa mantawa da hajiya bilkisu ba ita fa ta yi sanadin mutuwar mahaifiyarmu har lahira ta kashe ta ina zan manta da hajiya bilkisu har na bar duniya ba zan taɓa mantawa da ita ba kuma wai a ce a haka alhaji ahmad yake zaune da matan nan har yake ganin farinta ta kashe maka uwa fa wacce babu kamata a duniya ni idan ni ne shi tuna na riga na sallama matan nan har abada to shi ma ta riga ta mallake shi shi yasa bai isa kwakwaran motsi ba Allah ya kyauta to haniya tana kwance a kan cinyar hajiya umma ta kalli umman ta ta ce wai umma ina za mu je na ga tun ɗazun ake tafiya da mu a mota wajen mai magani za a kai ki haniya ciwo ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ai gwamma a maganin gargajiya a gani ko Allah zai sa a yi nasara ko haniya ta ce ni dai umma da ba a kai ne ba a ƙyale na haka haba haniya abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kina fama da ciwo mu zuba miki ido mu kyale ki da ciwon a jikinki haniya ta yi shiru tana takaici ta san ko ta ce kar a je da ita wajen mai maganin sai an kai ta tunda suka ce sai sun kai ta sannan hankalinsu zai kwanta hajja umar da haja asabe suna zaune a gaban mutumin yana yi musu bayanin abin da yake damun haniya ya ce baki ne mata yawa amma zai ba ta magani a je a amfani da shi bayan kwanaki goma sha biyar sai a dawo da ita lokacin ya gama binciken abin da yake ta sai bayani hajiya asibiti ce malam ana iya rage mana kwanakin saboda an kusa bikinta ya ce ya ba da sati ɗaya saboda yanayin maganin nata dole sai an ɗan ɗau lokaci wajen binciken ciwon nata don ganin abin da yake damunta hajiya asabe suka ce to ita da hajiya umma suka koma gida to saratu tana zaune a tsakar gida yaro ya shigo gidan ya ce wai an ce ana sallama da saratu da sauri ta kalli yaron ta ce in ji wa? yaron ya ce in ji malam Balarabi. je ka ce masa bata nan yaron ya ce to ya juya ya tafi abinsa ba mintuna biyar ba sai ga yaron ya dawo ya ce wai ya ce don Allah ki fito akwai sakon da zai bata saratu ta ce yau na ji ni da mayan mutum an ce masa bata nan amma bai yadda ba saboda tsananin naci irin nasa a gaban yaron take faɗin wannan maganar yaron ya ce me zan je in ce masa ta ce kaje ka ce masa bata garin gaba ɗaya ta koma garinsu yaron ya ce to ya tafi A hajiya halima mahaifiyarta ta ce ke dai saratu ki taka a hankali fakin wulakanta wani kin kwana lafiya wani idan kika wulakanta shi kwana zaki a ciki ni dai ba ruwa na tunda ke ba kya jin magana duk abin da aka faɗa miki ba kya jin bari sai kin yi abin da kika ga dama nan gaba za ki yi kuka da idonki za ki zo kina da kin sani ehe ki zauna ruwan ido idan alhaji ya gaji da ganinki a gidansa ya ɗauko ya ba wanda yake so kuma dole kike auri wanda ya baki baki da damar da zaki ce baki son shi ta ce kai mama ke kike min baki ban wanda ba na so ah ba dole a baki wanda aka ga dama ba tunda kin tsaya ruwan ido waya ɗauke ni a bayar kamar gyaɗa mamaki kike yi sai ran da kika ji an ba wani ki daga ranar zaki yi abin da ma ya fi mamaki To, Abaz ya zo wajen ya zance, kwance take ba ta da lafiya. A haka ajiya umma ta shirya ta ta kai ta falon ta zaunar da ita, sannan ta fita ta bar su. Haniya tana zaune a kan kujera, Abaz yana kallonta. Ta kai kimanin mintuna goma sha biyar da zuwa wajen, sannan Abaz ya ce mata ya jiki. Ta amsa a hankali saboda kasancewar muryarta ta dashe babu ƙarfi. Abbas ya kuma zuba mata ido ya ce Allah sarki ciwo mai mayar da yaro tsoho kin ga yadda kika koma kuwa kin koma kamar tsohuwa bacin na san ke ce a hanya zan iya wucewa ta gaban ki ban gane ki ba ya dai tana jin shi bata ce masa uffan ba lokacin Allah kaɗai ya san abin da take ji a cikin zuciyarta abu zai kuma kallonta ya ce amarya yanzu haka za a kai ki gidana babu lafiya ya kenan to ko a ɗaga bakin sai kin samu sauki. a hankali haniya ta yi masa magana ta ce da daga bakin da kar a daga duk ɗaya a waje na maganar baki kai ta shafa ba ni ba ya dariya ya ce ke ma ta shafe ki in dai maganar baki ce tunda dole idan aka kira suna ango sai an kira suna amarya saboda haka ko ki so maganar baki ko kar ki so duk ɗaya a waje na yanzu ina so ki faɗa min abubuwan da kike bukata na biki waɗanda zan kawo miki duk abin da kike so ki rubuta min a takarda ko ki turo min a text a waya ta ce ba na bukatar komai a wajenka saboda haka kar ka dame ni da magana biki ka je can ka yi ka kai kaɗai kar ka sa da ni ya ce haniya wato har yanzu ba kya jin magana ko ina tausaya miki kan na faɗawa abu abin da kike yi min na san halin abba idan ya kama ki ba zai miki da kyau ba ina tausaya miki kare miki irin dukan da ya miki kwanaki shine kawai nake tausaya miki amma wallahi da sai na faɗa masa yayi maganin ki ta ce ashe har yanzu akwai sauran imani a tare da kai na yi tunanin a yadda kake faɗi a bakinka imani ya riga ya yi kaura a tare da kai tunda har kake gudun kar ka faɗa wa abai da ke ne me yasa ba za ka faɗa masa ba abin zai yi murmushi ya ce abin da ya sa ba na so in faɗa wa abu laifin ke da kiki saboda ba ki da lafiya kar abu ya je garin dukan ki ya ƙara saki ban cika muradi na ba kan alkawarin da na ɗauka a kanki ba muradi na kuma na fi so ki shigo gidana da ranki don ki san waye abbas ya yi ta maganganu haniya tana jin jinsa akan dole take yin magana shi ma ƙure ta yi shi yasa ta yi magana ya gama surutun sai ya tashi ya tafi to saratu da asama'u sun tafi wajen boka suna zaune a gaban boka asama'u ta ce boka ga ƙawata na kawo maka ita a yi mata bincike a kan lamarinta boka ya kece da dariya ya ce tun kuna kan hanya aka sanar da ni zuwan ku na? an faɗa min matsalar da ta kawo ku ke baiwar allah kina son wani bawan allah mai suna abdullahi kina son shi shi kuma baya son ki kawarki yake so hankalinsa baya wajen ki yana wajen ƙawarki to hakika yana son ta sosai nasarar raba su sai an yi fama da shi sosai yanzu a kike so a miki jikin saratu ya kama rawa ta cika da mamaki da ta ji boka mata bayanin abin da ya kawo su wajensa ba tare da sun faɗa masa ba saratu ta kasa magana boka ya ce me yasa kika kasa yin magana ki faɗi yadda kike so a yi miki da saurayin naki asama'u da ta ga saratu duk ta ruɗe sai ta fara yawa boka bayanin yadda suke so a yi da abdullahi boka ya dakatar da asama'u ya ce ta yi shiru ita ta yi masa bayani da kanta asama'u ta ce da saratu ki na tsuki masa bayani dalla dalla mana ki daina jin tsoro nan saratu ta fara yi wa boka bayani ta ce so nake yi a fitan masa da rai akan haniya hankalinsa ya dawo kaina ya kasance baya tunanin kowa sai ni kuma yana so a yi min abin da zai tabi na ma'ana dai a mallake min shi duk abin da na ce ya yi min cikin gaggawa ba tare da ya saba umarni na ba bukaci shi kenan shikenan an gama zan hada miki magungunan da zaki ki amfani da su idan suka ƙare sai ka kuma dawowa in baki wasu sai kin yi amfani da maganin sau 41 sannan zaki fara ganin amfanin maganin za ki mamaki zai zo ya neme ki cikin gaggawa sai abin da kika ce shi zai yi miki ba zai so ya saba umarninki ba ko ɓacin ranki ba zai so ya gani ba ta ce to yanzu boka kudin aikin nawa ya kama za a baka masaro assalamu